أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بيان هكا يو رمضان شكرا تريو إلي وإلي أربعين لهدود فأنا إذا جديد لا قوتا هدود شكرا تريو إلي عشرين لهدود لذن على إسلام تاشي آية تعرف إلي وإلي سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشتبون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل نعم الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وكذا وأن أكبر سرقون للتاكبة يشترون الضلالة سنة سينبتة ويريدون أن تضلوا السبيل سنة تنفوكم وكبتي وحنيا فوانا halaye ne yahudawa Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayani muka can bakara ali muka taho da da yawa to da na alqur'ani ya ka nisa ya ka ce to bara dan tagaita da maganar waɗannan manya-manyan Sau da mai da tsoron kosawa An ce labari ɗaya za a ce a ce a ce yi eh? sai ka ga kamar ai abin ya yi kyau, kama sai aka tsagaita don Allah ta ke dawowa da maganar ahalin kitab inda za su gane da cewa ba karamin ta'addai ce suke a bayan kasa Sana Allah ya faɗi wasu laifuka su guda biyu. Laifi na farko suna siyan mata, da kansu suke siyan mata. Wannan fatar da suke siya shi ne sun san gaskiyar manzo sallallahu alaihi wa sallama a cikin littattafan su sun karanta malaman su sun koyo da su yana nan kuma a rubuce a cikin littattafan su amma kuma sai suka ƙi wannan gaskiya kan suka fifita ƙabilanci da hassada akan abin da yake na gaskiya to kaga sun kaucewa haƙi sun sai ƙasa da kansu domin hassada mugun abu koyi hmm? gaskiya mugun abu mataka to sai suka sayi wannan ga abin da yake na gaskiya a hannunsu shi ne su annabi sun goyi kuma ba sa son su bayyana sa'an na ba don wani abu wasu don abubuwa guda na farko Hassan. cewa wannan manzo bai fito daga bari isra'ila daga cikin larawa ya fito Da su kuwa suna ganin ai su wasu cancanta saboda aya da za mu karanta a yau na nan gaba na irin abubuwan da suke na tsarkake kansu suna ganin su ne tsarkakakku su suka fi kowa to ya zai annabin da ya fi kowa ya fito daga cikin su ba to tun da ya fito daga cikin su ba to ba za su duk matakin da za su ɗauka don nuna hasada da mugunta a gare shi sa na su koyi kuma abin da Allah ne ya bayyana a littafin suka koyi to kaga wata hanya ta ɓatar da biyu shi sa ne ya ce yahudawa annabi shi da runar balala da birhuda sun sayi mata da shirya abin da yake na shirya shi da abin da ya zuwa da samun suna a kanta abin da yake mata hasabar da suka nuna da ɓoye abin da Allah ya saukar a littafan da suke hannunsu wa yi ɗaure nuna amma an zara wa ma'ana rasu ne suna kaucewa daga abin da Allah ya saukar da manzansa wai su rukuna raja ne suna bara abin da yake hannunsu min al'ilmi na daga sani أنا الأنبياء الأولي لقى عنا ما وفرته في سفة محمد لقى سفر عن أبي محمد ليش يقول لي إيسا من قليلة من أوضاع الدنيا ذات السيدان أبو كأن شيء يكون أي الدنيا شيء يسلم السوني شيء كمان وهو إلى العربان من دون ذلك العربان يقول لي رمان شوية وكا لأن العربان يستر وكا تو بڑا إذا ما سندني وأنا سبا نهي إذا ما بعض الصحوة نتأكد كبار ان ويريدون أن تضلوا السبيل إذا تفقد مؤج وحيا إذا ما حيا كسر وما كنت كيف إذا سوسا ملا مدلا تتدفو سكو تتدفو توسو ملا سيلا كين تقولوا ملا تفقدون بما أنزل عليك يالك تقولوا مكامل جاءوا ناس تفهمون ko zai kuma abin da kuke yake kai na shirya daga ilimi kamar yadda Allah ta fara tabaraka wa ta'ala yace wa duwai kan kuruna kama safaru fa takununa sawa suna son su kafin su kamar yadda su kafin sa su ki gaba daidai wa daidai su ki kunnan su ki kunnan doki wannan Allah ya ce wallahu a'lam ya a'dai Allah ya san mai yau بل يعني بل يعني كنت سبب هجيم هذا الخزي لا بد حاليا وحاليا تكون ضعفات واجبة بحية السبر لا تكون نعم. لجبر أبد ليومنا تشريع من ضحية لتجي تبدأ تدار شيسا كل أشيما تشريع كل تبدأ إلي سساوي منا abubuwan da suke na ƙasa ne a cikin manhajar ta ilimi wanda za a sama shigohi a cikin kwakwalwar yara a samu shigohi a cikin kwakwalwar yara su tashi su ba kafare ba su ba su kakun musulmi ba a cikin samu samuwa a cikin kwakwalwa ko kuma a su zoɗin ko rike su kun musu tarbiyya akwai hanyoyi daban-daban akwai filafirai akwai tsarika na daban da za su dinga zanto muku mun domin domin su ko da hanyar yaran ku daga kyakkyawan turbi da suke kokarin dora na ji da ake da wani a ɗaya daga gidajen rediyo ya ce wa'annan mutanen su kyale su ce sun yi wani shiri na ba shirin nan na inda ake ganin musulunci yana da tasiri a ƙasashen musulmi mu a nan afirka yan ƙasashen da aka san akwai tasirin musulunci to na aika haska wa'annan abubuwa misali mu a nan najeriya arewacin najeriya ghana ma arewacin ghana in ka je su ma arewacin da su ne da musulmi suka fiya kuma da tasiri na koyar musulunci to ya za a rage wannan tasirin shi ne aka da wasu gidajen talibin daban-daban kowace ya tsaro musu da shi da wani suna da wani suna da zai zama karɓaɓɓe a tare da su aka yi tage na shekara talatin nan mai zuwa sai ke to shekara da suka cika shekara biyar sai suka zauna suka yi bincike abinda suke cewa evaluation su a yaya wannan abu da suka sa a gaba nan da shekara talata sai su ga ai a shekara biyar ina masu cimma wani kaso mai yawa wanda baya bukatar ma ya kai shi nan da shekara goma ma shi kenan abin da suke so ya riga ya samu sai da izinin Allah ba za su samu abin da suke so ba don suna wannan yakin to su ma masu tarbiyya malamai ne a hudu su a malamai ne masu wa'azi malamai ne a makarantu su ma suna nan suna nasu kokar izinin Allah ba za su ci babu aiki so ɗari bisa ɗari ba sai dai za su ɗan wamce abin da ba a rasa ba da kuma wannan abu ne da ba makawa dole ba za a taru a zama ɗaya ba والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الله أعلم بأدائكم ألا يسلم سوى أيديهم شيء سايكم وكفى بالله وليا الله يا شيء مجد شيء haka ne yake fito mana da abubuwa fili na mu gane yake kuma tsoron da mu daga sharrin bakiya wa kafa billahi nasira Allah ya isa mace baki amma washe mallaja a kai wanda ya fake gare shi ya nemi taimakonsa to Allah ya isa mace da shi to Allah muna neman taimakonsa a kan bakiyar san sai sun fatar da mu kamar yadda su ma suka fata to Allah ga ta zasu Allah kuma ya mana magana Allah ya gane ganar da mu su ya gane da mu duk wani lagu da suka shiryo da wani tudu da suka kullu Allah ya gane da mu shi don warware نعم. من الذين هادوا حر من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لجا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا الله سبحانه وتعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه وانا وانا حال الناس نكما ساموا الله سبحانه وتعالى إيش أقول لك أن السيوم يحرفون الكلمة سنة تنتم كلمة an mawaɗihi daga guraren ma'ana su ne musu fassara ba da hakikanin fassarar abin da Allah yake nufi ba a bisa sarrafu da son zuciyarsu wanda yana nan ciki a cikin littattafansu sun zazzare abubuwan da ke na sifar annabi ne sallallahu alaihi wa sallam. wurin kuma da ya sa ƙarfi sun sun sa a cikin littattafansu na ta suna taro shekara-shekara na manya-manyan a afafi manya-manyan malamansu na yadda za a yi kuskurima ma nan yi yi ma wa mugba ƙar'ani Allah ya kiyaye shi ba wanda ya ce zai canza wani ba ya ce ba ku yi zai ne dai daidai balanin halittu ba wanda ya ce yi canza wani su ko ba su tafi su ne samu wannan kariyar daga Allah su sha su tsara wannan su cire wancan to ya ويحركون الكلمة عن مواضعه suna canza kalmomi daga wuraren shi ne su bi su fassara da gairi muradin lahi azza wa jalla ba da abin da Allah yake nufi ba dan son zuciya kawai to idan suka samu dama mu ba a dama ko sun je su ce da su dama da za su samu rawa sai ina suke samun dama shi ne su shigo manhajoji na ƙasashen wasu bayan yakin zal mun ga wata inda suka kasa musulmin duniya hawa uku akwai yan gane kashe shi su ne masu riƙo da suna annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan yan yan gane ta shi nan addini dan haka dole a ɗau matakai a kansu akwai wanda suke tsakatsaki shi ne sunansu ne musulmi amma su ma sun sa wasu abubuwa na tsarrai a cikin addini to nan aiki a kansu ɗan kaɗan ko kuma ‘yan ba ruwan addini sai an ga dama to wannan su abokan tafiya to ya za a yi da wa'ancan masu riƙon addini hannu mutu ina gaya muku wannan santa ce a amerika wacce aka kafa ta mai wannan aiki a ga to me yasa wa yaran suka zama ‘yan gani kashe ne ne aiki da suke da Qur'ani sau da kafa da aiki da sunna Annabi sallallahu alaihi wa sallam sau da kafa to ya za a yi da su ne to ya kamata a shiga a duba manhajan makarantun su wannan shi jawo kawayen su irin su Kuwait irin su Qatar suka ba su dama aka shiga to ai suka ga abin da yake jawo ta'addanci ya kamata a gyara haka ayoyi na jihadi wannan a daina koyar da su saboda mai saboda sun ayoyi suke maganar mugayen halayen bani isra'ila wayannan ma a daina koyon da su saboda suke jawo yara suke kin ainihin isra'ila suke kin mutanen yamma su zo nan a janye su a daina sa a cikin manhaja ta makaranta wannan yana daga cikin kaɗan daga cikin abin da suka yi a wayannan kasashe kuma suka karbe su yanzu muna ganin ayoyi ga wacce ƙasa amma kuma abin ya gangaro har inda muke ganin ma nan ne cibiyar ma addinin baki da su ma ga yadda abubuwa sun shigo sun yi amfani da matasan shugabanninsu kan shigo musu da abubuwa iri daban-daban wai dan a rage zafin riko da addini a cikin zuciyarsu da kuma a tsakan su. Ta wuraren wasa wuraren cuɗanyar maza da mata sinimoni waye wanda da duk babu da su yara da aka hana a haɗa maza da mata har a firamare yanzu a fara da firamare a inda haɗa maza da mata ana nan tafa a daji a nan su a sakandare ma a shi nan ta fara shigowa ciki da shi ke mutu kuma a tafi a jami'a fararen aiki da ba a ɗaukar eh, mata a jiya kamar ta fasantar kaza da za a kawo su a don a kawo ne cakuɗe ɗaya tsakanin duk wannan ayyuko da addini ne ya jawo ya kamata duk wa'ina uwa a yanki gyara a za a cikin su hanyar da suka buru ke ƙwayar da suna cewa sami ina mulki wa na amma ba za mu ba shi na abin da suka gaya a kan iyayen sun gaya a kan to ne yanzu kuma ai جد ما بس بسجرة ne suna shashafi ina ma bai tsaro ya muhammad wala ya uka mun ji abin da kuma da amma ba za mu bi ta ba wanda shi ne abin da sami'ina ba a saina wannan ba wani abu ba saboda shi ba ke kaiwa matuƙa a kafin su da turin kan cewa wa'annan mu yadda wallo na an jita da lahi ba da ma a ƙwayo ko fi alamu suna faɗar wannan ne bayan sun karanta sun fahimta sun sani zai ce kuma shi ke nan ja ba za ba ba wani yanzu ku rasa su masu karanta falantana su kuma suke da annabi sallallahu alaihi wasallama wasna ghayra usman jimana ko da za ka ji bane ko wannan rashin ladabi ne kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ma'anar da wasna raina maqbul zik ji amma ba za mu karɓa a wanda karo da shi ba abinda wannan yana da cikin ma'anar wasna rayar da fasai wa ra'ina ka ba mu kulawa mana ka ji abin da muke faɗa haka suke gaya wa karwai lafiyar da alisanatin suna masu lankwasawa da harshen su na wa ba'ana su suna masu suka a cikin addini suna masu suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna gaya masa irin waɗannan maganganu na rashin ladabi da rashin girma ko da a farkon ma suka tsaya cewa sabina wa asaina ai ya isa amma kuma suna na. ba wai da girmamawa a irin girgilan nabi ko ba ka jin da yin tsari kamar mu da muke gaya sunan haka sai ya عليهم لعاهم الله لعنونا الله تعالى وكرس فالله سبحانه وتعالى نسيها نوم وكل كينا من أنه هو ناس يا أيها الذين من لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا كنا تقول يا النبي نوانا راعنا فبابا كل أواقع تقول يا النبي وقولوا انظرنا أبا ملوكتي آه، أنا أنسى ورائي يا رسول الله وشيني أبدا ذاوك يا وجهه Eh, cikin ladabi da girmamawa shi ne Allah ya ce su ba ai haka ya da su walau kan qalu sami'na wa ata'na wasna wanzurna lakana khairan lahum ai kuma da sun faɗa cikin ladabi ai da yin ta ce mun ji mun ji ko wasna dan saurari ya rasulullahi wanzurna tabba lokaci to da kada sayar Allah ta ta'aqa da wannan magana shi ne ba alheri kuma mafi jama daidai amma suke gaya masa cikin ingilanci da kaurin harshe da nuna rashin ladabi to amma saboda saboda ba rabu gare su ba su wannan ba haka walakin la'anahum Allah bi kufrihim sai dai Allah ya la'ance su da sababin kafircin shi ya sa ne shi ya sa ba su iya yin magana cikin ladabi ga annabi ba ba su da rawo Allah ya la'ance su za ku ga la'antar da aka musu a nan gaba Allah ya la'ance su la'anta gaba gaba ta gaba rashin wannan albarka da rawatan la'anta da kawukansu shi ya ba su taɓa yin abin da yake akwai alkhairi da risma wanda Allah ke la kana khairan lahu to tunda la'anta Allah ta haukansu ba su taɓa yin abin da yake akwai alkhairi العلم من مدارس الإيمان ما إلا أن يسيها أبو كأف وهم أنا وصل بالشوس إن كأف سنون دا لكن الإيمان كما يدعك سامون سكع بالأحبار نعم نبكى ما تنسوا أبس كإيمان إلى بالشوس صورة بصورة بس يا رب يجب تبقى تنسوا أن نيسا تنسوا على الخير بل سكرت وكذا أن نيسا تنسوا على الخير كما ينرى بنا في أعلان رمش يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نقمس وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أجبابها نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا الله سبحانه وتعالى إجاو عن كذلك بدو أن هذه الكاسرة وقعتهم ما سربوا أشكي إشياء الذين أوتوا الكتابة هو أن أتباوى للتابي آمين ذوك إيمانك بما نزلنا لأمنا منك التوكر فمنك توكوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فذلك إيمان بيش توكار بوتا وانت أمنا منك توكر شيئا للتالي مصدق لما معه ينا جلية أبن ديكي تعرض كنا نجل التفند ألا يتوكر وأتبعهم كنا يتوكر إنجيلا زبورا سوبي إبراهيم سوبي إبراهيم wannan littafin yana gaskata abin da ya zo a can shi ne ya zo a nan musamman babban abu shi ne ne shi ne sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana sa can kuma gashi a nan ba gashi abin da aka bayar da muku ci cikin duk gashi ku ga alamomin su da da bayyana su to ku dawo ku zo ku imani Allah ya kira su da a tsaida muku da hujja yanzu imani min qabla an nadbisu wa an nadbisa wujuhana tun kafin mu shafe fuskoki wa naruddaha ala adbariha mu juyar da ita baya aw nal'anahu ko mu la'ance su kama a ashabar sab kamar yadda muka la'anci ma'abota asabar wanda aka hana su su suka yi dabara suka je suna yin su wa kana amrullahi mafa'ulan al'amarin Allah abin aiwatarwa in yace zai to zai to dan haka tun kafin wannan narkon ya zo ku kakanku ku zo ku imani shafewa shafe fuskoki an masa fassara-fassara daban-daban ce ake da su koma baya ko kuma shafe fuskar a ga idan yana fuskar tana da amma za a cire ji a cire gani a cire hanci hanci ba ta rusa shi ido ba ta gani eh, kundin ya tushe zai zama mai zai zama kamar babu fuskar kenan kamar an shafe gani a ɗaya magana aka ce a za mu sanya fuskokin su dawo ƙiyar sai mu sanya wa ɗayan su idanuwa a ƙiyarsa sai zama da baya ke ta baya yake gani amma ta gaba baya gani kaga yayi gudu a cikin al'umma wannan kuma yana da cikin mafi girman hukuma kama malam fata da gafiya suka ce a za matsalin garabahu Allah lahum fi sahihin an yi haka wannan Allah ne ya ba da misali ga barin juya wasu ga barin gaskiya ورتيك إلى الباطل دقيق السوء وزوع الأرقاح ورجوعي عن المحجة البيضاء دقيق السوء وزوع دقول السوء لدى حنيا وجهتك بحسك إلى سبيل الضلال وزوع حنيا قتع يهرعون ويمشون قهقرا ذات الجزوة سنقوم دبايا دبايا على عدبارين أبايا كنا قوة ديني لك تحيدي أن أنت وقتت to kinan za a fiye da fuskokin nasu zama da baya suke da shi kungiyar zama kuma a'a a ne matsalin misali ne Allah yake ba da shi a Qur'ani a gane irin halin da zai same su Shi ne yanzu za a hana su su bi tun tunda mai tunda su sun zaɓi mata su sai abin su ta tafiya a hanyar zama mai sun bar a baya to an mai da su zuwa baya ke to wannan yana da cikin irin abin da zai same su bayan na farkon shi ne mafi bayuwa zuwa a hankali da kuma abin da ayat ta kunsa domin shi ne ukuba za ta bayyana gare su cewa Allah ya shafe fuskokinsu ya shafe fuskokin daga inda aka saba gani su koma ƙeya. a ɗauko idan a dawo da shi kiya zama mai gaba ya koma baya Su wannan azaba ce kenan tun a duniya da za su fara gani aka ce to wannan yana da ƙarfi saboda Allah ya kawo magana ashabu qaf yace au na la'anahum ko mu la'ance su kamar yadda muka la'anci ashabu qaf ma wuta sab asaba wanda aka hana su su daina su rana asaba su sai suka zama ran juma'a sai zo su wata fatsarsu sai su tafi asabar kan ba za su zo ba ran lahadi sai zo su tarar duk fatsar nan duk ta kama musu ne ta kama musu kifaya ba su zo asabar ba amma fatsarsu tana cikin ruwa ta yi nufi ta zama automatic su kenan duk bayan sun shige ciki kawai lahadi tana zuwa ɗaukar abin su za su kenan an yi ba a yi eh an yi ba an ana so amma kuma fatsar su tana nan a ciki to wannan ya Allah sai ya la'ance su saboda wannan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce salama an qalatil lati kana hawza hawza al-bahri إذ يعظون في الصبت إذ تأتيه كتاب يوم الصبت الشرعان ويوم لا يثبتون لا تأتيه فوانا أكارشين ألا نعيش فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا كردة خاسرين da suka ƙi su daina wannan Allah ya ce muka mai da su birrai hasidi suna kaskanta tuta ko to wace la'anta ce ta kuwa ma'anar la'anta ne ya sajjawa daga rahama Allah to tun a duniya kuma ga yadda Allah ya mai da su alama su ba na Allah ba ya nesanta su can nesa sun fita ma daga simfin mamusa to wannan irin la'antar da aka yi wa ashabar sabbi kenan to su ba hmm, sai Allah ya ce to in ba ku daina ba ba ku zo kun imanin nan ba to za mu yi ganin yadda muka yi ashabar sabbi shi na Allah wani gurin ya faɗa su ma game da su bi قلنا أنبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه ولا انا وغضب عليه وجعل من المنكره والحناجره وعبد الطاغوت ونجاح ابو بكر الشر دونبا بس الشر ساكبكو اورن الله ودع الله يلا عمشيش يفشل دشي يلتجي ناس وصل الى شيش كذبا بالريك وصل الى الحنزر وصل الى مباسبه وصر الله shaitan da boka da ruwa da iska da wa'ai Allah ce wala ka sharrun wannan suri mafiya sharrin matsayi wa aballa an tawa sabili su ne mafiya fata daga hanyar dai to kaga shi a da shi wannan wannan shine babban la'anta ba ta nan duniya da ra'ayin su an fitar da su daga sifar mutane sun koma sun zama wasu iri daban gani ko الله يقول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم ولقد علمتم الذين اعتدوا وقلنا لهم كونوا قردة خاطئة شنو هذا؟ duk wanda suke shi shiginin nan muka ce su ku zama birrai kaskantattu wanda su ba tabar sabtu ne Allah ya gaya to kuma yahudu da nasara idan ba ku dawo kun imanin ba kamar yadda Allah yake kira وأن الشيء عبد الله يكون شيء غريب وكان أمر الله مفعولا الأمر هلا أن يبقى وأن يجي به به فهو لا أدري به بعد الشيء إلا من أسألي بالشر المهود للإطلاع إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الله بايا يغفر أتار وندش سونا أندش ko menene mutum ne ko aljanna ko dabba ko mala'ika ne aka ce za su tara Allah da shi aka musu akan wannan to Allah ba zai taɓa yaƙi ba ويذكر ما دون ذلك لمن يشاء ينا زافر أبد بي كي بطي شركة با نرد سابا الله قودا قودي قاتم قودا من يمن يلي تكاني والله انا هي إيه زافر انا هي إيه يادس اما لمن يشاء قوات بيس اما يشرك الله يوم ديسار ألا اشتنه تسر فقد استرى يا كريم اسم الميت عظيم الضبط domin ne domin babu laifin da yake shirka Allah ya ce tunda shirka la zulmun azim shirka babban zalunci babban zalunci haka ke idan mutum ya shirka to ya yi babban zalunci babu zalunci da ya kai kamar su don Allah subhanahu ala, ya hana a shirka shirka a bautar Allah shirka a rububiyya aikin Allah ka danganta shi zuwa wani ko aikin Allah mun ka yarda wani zai ba aikin da yake manta da Allah Mun hmm, rayawa kashewa azurtawa ɗaukakawa hmm, wannan da aikin Allah ne ba wanda ya ce ba ka sai Allah subhanahu wa ta'ala sai kawai wani ya zama sabai sabai na zama saboda in ya dace da nufin Allah ta sai abin ya faru shi sa ce a can hadisin da imam an-nawawi ya rawaito falan da matako اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف wasu za su zama mai sababi ko wani ya zama sababi a fasirin Allah ya yi shi da ya ba su ba mu makawa babu wani abu da zai iya faru to wannan ya nuna mana girman shirka cewa Allah baya ya yi shi sa ya zo cewa laifuka irin addawawi talata giwa na yi zauwa da shaida akwai a wato duk da ake rubuta mutum hawa uku akwai wanda Allah baya cika wani abu wa giwa da na yi zauwa da shaida akwai giwa da kuma abin rubutu kundin rubutu da Allah baya bar wani abu shi wa giwa na yi zauwa da kuma kundi da Allah baya yafiya ita ba jiwa ne da riwaya da Allah shirku ashirku billah diwani kundin da Allah baya yafewa duk dai aka rubuta shi mutum kuma bai tuba ba to wannan shirin shirka Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi الله سبحانه وتعالى سبحانه الله لا يذكر عن المشرك ويذكر ما دون ya لمن يشاء فتعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله alaihi aljanna wanda ya shirka Allah ya haramta masa aljanna yiwuwar da Allah da baya adiyar da Allah baya cika wani abu da shi shi ne zalunta bawa da kansa tsakaninsa da ubangiji da wani abin da Allah min sauri yawon da rasa au salatin taraka wani abu da mutum ya yi tsakaninsa da ubangiji wanda Allah ba zai abin da ba ya so ya tura sai ya mai فإن الله يقول ذلك ويتجاوز إن شاء الذي قام الصوت كما رياء أما الديوان الذي لا يترك الله منه شيء أمد على بعض المقابل والظلم الأكباد بعضهم بعضا ذلك باي شاشة إلى شاشة يتوب يتوب شبان وانت كلا بني zai iya bar إلي نوني سيد أنت أموالي جايات to sannan ne mutum zai kuɗa daga wannan haka al-qisas la mahala dole ne a yi rawa ba fakawa akan wanda ka zalunta ko wanda ka cuta ko wanda ka taba wani abu naka na jini ne ko na dukiya ne ko na mutunci su ne mafi yawan abin da ake taba mutum ko a taba jinin mutum ko a taba dukiyarsa ko a taba mutunci wannan haƙƙi ne na bawa Allah ba zai yafe ba, tuba ba zai kankare shi ba sai dai ka je ku da ta ta da wannan bawa tun kafin mutuwa ta ta sha da ta ta fasarar ta ce wanda ya san akwai wani abu na yanzu ga baya na yara tun kafin rana ta zo da ba dirhami ba dinari in akwai wanda yake ganin na yi masa wani abu na shi to ya zo ga baya na yara cin kafin da ba ki rahadi ba ki na ainihin ce su kazalar ki ba ta bai ba sauran musamman da ki kada ya zama an je wa Allah da haƙƙin ne dole sai an kirawo shi a zuwa ki sulwa tsakanin daga akwai matsalar waɗannan ya nuna mana girman shirka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba ya yi ba sai dai in على tuba zuwa ga Allah الله tuba ga Allah subhanahu wataala mutum ya dawo hanya sai Allah الذين لا يدعون مع الله إلا إلها آخر ولا يقتل النفس حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ليس الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما كان عشيه دم في الشدة يتوب إلى الله تعالى ألا أن يأتيك كودا شركة تتشكى فرعي زوري حالنسا وكما تشدى بكبرا تنكى فرعي رأي الشيطة داري جرى وتتشمى زوري كوما إلى الله تعالى كودا ya yi kai ikoki ne to Allah sai ya ga sai kuma ya mutu ne kan musulunci ya ta kan imani kamar ah, wanda ya mutu kan imani da Allah ba zai dawo ba a cikin amma wanda ya mutu kan shirka to wannan shi ne ba ba magana da shi kisa za a sun معاوية يقول المجالة صلى الله عليه وسلم كل ذنب أصي الله أن يرأف كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرسول يموت كافرا بغض ذنبي يا كفت الله يا جيش سيدون يموت أخذ كافرش وطن الله ما يعرف الله سبحانه وتعالى يقول ya tsawo da mutuwa آمين kafa shi. Amin. Ta fi kama da shirka ko karama ce ya yi kokari a gane a ga an kasance shi saboda koyar wani laifi in zuwa kan shi Allah ya mana ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم وكفاية من كتاب الكتاب أي ذنوب كان أنفسها من أجل يهود النصارى تنزل بل الله يزكي من يشاء أن شيء في ترك التوبة ولا يظلمون بياء ذلك سوى أكيلا أكيلا شيء دوبك بكي دي جمع النبي الله يقول لك تبعيه جاء من يمكنه أين ينشي شيء يا الله سبحانه وتعالى ان الله لا يظلم قال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويوصي بها العلم اجرا عظيما ذلك ان الله بايع بايع شيء جنب بايع to amma wadannan izo kona masu sama suna kokarin karfake kawunan su wadda an ce yanzu ina ya kokari ina ke kokarin tsarkake su kansu suna cewa na na wa a yi babu wasu ayan Allah ne su masoya Allah ne ƴan lelan Allah ne sannan suka ce wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'ruf wuta wai ba za ta shafe su ba sai 'yan wasu kwanaki shi ne kwanaki masu suka bautawa nan maraki to haka na aka ce yana daga dalilin saukar ayar kamar yadda da ke faɗa cewa sukan zo da yaran a wuraren addu'a suna yi suna taya su ani saboda suna ganin wani yaran ba su da laifi to tun da ba su da laifi lalle ne an amsa addu'a yaran tun da an amsa addu'a yaran to lalle ne an yage musu an shafe musu duk laifin da suka aikata da haka kenan Allah da zai musu azaba ba wanda yana da cikin abin da suke aikatawa da aka ce tsarkake kansu cewa su ayan Allah ne su shafafu da mai ne ba za a kusa azabawa ba za su kaza ba da shawararsu wannan tsarkakewa Allah subhanahu wa ala, Allah ya hana ta mu ma Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu mu dinga tsarkake kawunan mu yake huwa alamun yukun min an sha'aqo min al arab wal akhi ajnatu fi wujuhi mahatiqo fala tuzaku anfusa huwa a'lam bima yattaqa Allah shi ne ya fi sanin ya fi sanin da kama domin shi ne ya samar da ku tun kuna ɗan taye a cikin iyayen ke nan ba san kanka ba ita ma wata san me ba a cikin ta eh? ma wata kila balantana uwa ba ta kula ba ne ko shi ma din ba kula da ita aiki an kai wani munzari ko da za a ce a biya ya fita ne don a gama ne ake ciki a tana wurin da aka kama ya ce karfin gaske wacce duk halin da yaro yake ciki za a gani to sai an kai da busar sannan take aiki akwai manya-manya asibitoci na duniya da sun samar da wannan na'ura yau ba ana tallantama a wasu bayan wasu mujallu to ko da yaro yana da wata rashin lafiya ko wani ciwo ko kaza to tun daga wannan kwana ɗari da talatin ɗin duk za a iya jin komai da ke damu to kaga ko a wannan ko a na'urar sai ya kai wannan matsayin kinan tsawon wata hudun nan زي وحالة تنهالة يا رب مثالا يقول أنتم عجنة في وليون ربها جنة شي يكتب لو كنت تكون أنت يا تقوى تنافع لا تقوى مصر كم تجيب أبو كالبا تقوى يومنا تنى يا تسمي مقوى تم أولا لوكتي لكم تجيب أبو كالبا تقوى هو أعلم لمن التقاه شي يكتب waye yake jin tsoron Allah to kai ba za ka rufe ji wani nan kowa tsoron Allah ne ko kaza ko ko da sani ka ce ni da kowa sani ai ka ga wani abu haka ka wani abu ko annabi Musa abin da aka tafi shi kenan a bai waye mafi sani a mafi Isra'ila ya ji ba ya zuwa ya ai ba wani manzo mursali na ma kullu al'azim sai shi yi wai ya bayo ya zo da ni أبي تسيطة أقول لك ما هو ما هو خديت تعمل إيه مئة أقول لك هنا أقول لك أنا بقول لك تكاد أشي تلك اللي بديك يجي يكذاني يكذاني على شيء ما في سن الحالة أكن عندي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري البخاري من الحذاء عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر يجي manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo na ban yana yaban wani wani yana yaban wani sai manzala ce wai har ka ba ta wani fasahibi kai kanka ka yanke wuyan safuwa a ɗaya ruwayar ta ibn hibban har su bai mene ta wai har ka ba ta wani fasahibi ka yanke wuyan safuwa وقال شيء إن كان أحدكم مالحا لا محالة إذا قيمت هذا مبارك وعسيا يقول سبامك يقول أحسبه فلانا هذا فلت الشيوان ولا مدرك على الله على أرضك القوة لعلها أحسبه كذا وكذا والله أحسبه هذا فلت الشيوان ina da san shi ne gaskiya ina da san shi ne amana amma Allah shi ne kuma ya san da cikakken bayani a kan in ya zama ba maka sai ka ta shi misali an zuwa ce za mu mu'amala da wani ana ganin kai ne ka san shi da za ka iya ba da bayani a kansu to da za ka ba ka ke cikin ba makawa ba makwashin ka ba da tsakiya a kansa shi ne wato ka tsarkake shi wannan ku ce a ah, hasibu kula ina da ɗan wani hmm? kula da zai kiyaye Allah a wannan tsarkake shi ba wurin Allah ba Allah ya fi da kansa ahsibuhu kaza wa kaza ina da shi ne amana ina da shi ne gaskiya ina da shi ne kaza wallahu asibu Allah kuma shi ne mafi kanta ya sabunta wannan ne ainihin gaskiya al'amarin amma wani ba yana da hukumar ba za ka yi wani ba ba za ka a wannan sun za ka yi wasu wancan abin da za ka yi tasirin ba hana tsarkake wani ba ko a hana ka rubuta recommendation a kan wani ko ka ba da bayani a kan wani to amma wannan shi ne abin da ya kamata ka faɗa Allah ce kula da ku ta ko to ba na da ko ta ke take kai a kanka ka ce za ka kusa kanka sannan ya fito ka bari wani ya ba da bayani a kan to in za ka ba da bayani kuma a kan wani to wannan abu shi ya kamata ka gaya ba ka samu wasu kuma su zo suna yaban wasu yabo da ba shi da tushe ko da neman shiga ko dai neman suna ko da neman samun wani ba a su, to wannan su kuma an ce idan kai ake yi wa kajerun kasa ka watsa musu kamar yadda ya zo a jisun ibn hibban da abdullahi dan uwa ya ce wani mutum ya yi ruwan mutum a wurin abdullahi dan uwa shi abdullahi dan uwa yake da kasa yana watsa wa nabi ya ba yana watsa wa wasu lafiya ya sha yana zama zala sallallahu alaihi wasallam yana sha yawon mutum dahina fahsu fi wujuhi turaba kun kun yi masu yabo yabar da yake ba shi da wani asali ba shi da suke su kuwa da ba su wanda duk ne da suke da wani da ba da shi amma malamai suke bayani abin da ake yi ko kuma fahimtar da su suke da wannan hadisi shi ya Umar ya fahimci shi a aikace kasar a ɗiba a watsa masa kasa amma wasu malamai suka ce idan yana yabar ne dan a ba shi wani abu to kada a ba shi to an watsa masa ƙasa kamar yadda ba wuce idan eh, yau wani abu da za ka da zai burge ka ko sai ka nuna bai burge ka ba sai ka ah, ya ka watsa masa ka a ido sai ka masa irin wata idan ya yi ne don ya samu shiga su kai ya samu shigar da wani in ya yi dama ba shi wani abu su kada a ba shi wani abu suka ce wannan shi ne ohun ko ke wajen da ya shi shura kenan inda za ka iya wata kasar kawa inda kuma wata kasa zai ja wani matsala eh, da sai ka bude zuwa wannan in sauki a ba shi wani abu da sai a share shi a hana shi saboda ne ba a san irin wannan to ya kuma shi wanda aka yi ba fa ko da dai da gaske ne da wanda aka yi masa ya kada kada kansa ya kuskura saboda shi ne wancan abin da manzala ya hana ya ce kayan yawuyan ɗan kuma saboda zai zaune ya ya kansa ya kumbura a cikin lamba ya saba alfahari ya shige shi ko wanda bai bai ma haɗu ba ne sosai zai tashi ma ya kira kamar yadda ya tauru ana ana yaban su shi ne sarkin dawa shi ne kaza zai ya kawai ya fito daga cikin jama'a ya shigo tsakiyar fili yana ɗaga hannu yana ta yana iya ina an kumbura masa kai idan da kanka kumbura ka ce ka kaskantar da kanka ka ce Allahumma la tu'aqibni bima yaqulun واغفر لي ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yaqulun bima yaqulun sai ga yawon Allah kasa kama ni da abin da suke faɗa ba ni na faɗa ba su ne suka faɗa ka yafe mun kuma abin da ban sani wasu ila zahiri na su sani amma a ƙarƙashin na sani ba mutumin kirkin ba ne to Allah ka yafe mun wannan ka sanya fiye da inda suke su tona in ne gaske ne in ne amana ne suke faɗa to Allah ka sanya ni na wuce inda suke su kai su da aka gida abin da ya kamata ka faɗa kenan saboda kada zubar nan ta zo ta shiga zuciya da kuma da sa ka alfahari da sa ka girma النقاط نعم التي في التصرف نعم انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا انظر مباشرة كيف يفترون على الله الكذب inda في kirkirar ƙarya جعلنا Allah sai su sunan su ya Allah ne wuta ba za ta shafe su ba wannan kauya ne wata babu ya isa isman mujirin laifi babba su dinga kirkirar aya suna gaya wa Allah suna faɗa abin da Allah ba shi ya faɗa ba sun ce su ya Allah wuta ba za ta shafe su ba idan Allah ya gaya su Allah bai faɗa ba na ta wannan ma shi kaɗai laifi ne balantana kuma sauran laifukan su da aka faɗa. نعم فستم سن فعلا إن شاء الله أنا بعالي هنمنا تغير يوجد أكن يلم علي سبتمان أبو بوان بسكتاب الله وانا تلك بقية عين سبينة دا وما تتذر في حاسوا عن مجو وما حالي وصحة لا تشكبا سيدي وانا على سبحانه وتعالى عيش العيد Okay. yan kaɗan ne da wakil su wanda suke karɓar shirya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a wannan a wannan aya fa qaluna ma yu'minu yan kaɗan ne masu imani Allah ya tsare da sharar su ba su Allah Allah ya sa ka da